Alhamdu بين يديك السيف والقلم أرجو رضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa alihi wa sahbihi wa manwala masu ganinmu da sauraronmu a cikin wannan tasha ta auratayya inda muke tattaunawa akan abubuwan da suka shafi aure da zamantakewa aure da kuma shawarwari ga ma'aurata da kuma hanyoyi da ake bi domin a warware matsalar aure yau shine darasi na uku wanda za mu magana akan hukuncin yin aure hukuncin yin aure in an ce hukunci shine hukuncin Allah da annabinsa da haɗuwar kan malamai da kuma kiyasi ingatacce ma'ana me yi hujja ta yin aure a cikin alkur'ani me yi hujja ta yin aure a cikin koyawa annabi alaihi salatu wassalam sannan me yi hujja ta yin aure a haɗuwar kan malamai sannan kuma mai hujja ta yin aure a hankalce a addinance a al'adance malamai sun kasu kashi uku dangane ga fahimta waɗannan nassosi dangane ga hukuncin yadda za a aure kashi na farko suka ce wajibi ne kowa ya yi aure sau ɗaya tak a rayuwarsa wato wajibi ka yi aure sau ɗaya tak a rayuwarka in ka yi aure sau ɗaya to shi kenan ka sauke nauyi ba sai ka kuma ba sai ka sakewa ba sai ka sakewa ba sai ka rabu da matar ba duk ayoyin da suka yi magana akan aure da hadisan da suka yi magana akan aure in ka yi so ɗaya to ka sauke wannan wajabcin zaka suka ce wajibi ne kowane musulmi ya yi aure so ɗaya a rayuwarsa kuma ya haƙuri ya riƙe mata sannan malamai na biyu wanda su ne suka fi yawa suka tafi akan cewa yin aure sunna ne mai ƙarfi zan gaya muku bambanci tsakanin na farko da na biyu suka ce sunna ne mai ƙarfi malamai na uku kuma suka ce aure ya bambanta gwargwadon yadda mutane ma suka bambanta yadda mutane suka bambanta haka ita ma auratayya ta bambanta don haka suka raba aure ala hasbi ahkamut taklifiya suka kasa aure hukunci biyar su na farkon da suka ce wajibi abinda kalman wajibi take nufi ma mara bihi shari'u ala wajhil ilzam abinda shari'a ta saka kai dole shi ake kira wajibi shari'a ce ta ce ayi amma kuma dole ayi to yin wannan abin shi ake kira wato wajibi sannan na biyu wanda suka ce sunna sunna shine ma amara bihi shari'u la ada wajhil ilzam abinda shari'a ta ce ayi amma ba dole ba shi ake kira sunna kenan muka ɗauki fatawar malaman farko da fahimtar su ga nasosi za mu ga cewa kenan suna ga duk wanda bai aure ba sau ɗaya a rayuwarsa ko mace ko namiji yana da alhaki a kansa yana da laifi in ya je lahira a haka in Allah ya ga dama ya ce masa wannan alhakin da ya ɗauko in ya ga dama ya masa ukuba ta gwargwadon wannan alhakin da ya ɗauka sannan muka ɗauki malamai na biyu wanda su suka fi yawa a cikin malaman sunna wanda suka ce aure sunna ne su a gurinsu in baka yi aure ba baka da alhakin komai matuƙa ka kare kanka ka kare mutuncinka baka yi lalata baka yi zina ba baka yi barna ba su a gurinsu aure yana zama haka sannan malamai na uku kuma suka ce za mu kalli su mutanen ne su mutane sun kasu to haka nan shi ma al'ahkamun takalifiya ta kasu biyar in an ce al'ahkamun takalifiya shine a ce wajibi a ce haramun a ce mustahabbi a ce makaruhi a ce ja'ibi suka ce to aure yana shiga waɗannan kunce-kuncen biyar suka ce na farko akwai wanda wajibi ne ya aure na biyu akwai wanda haramun ne ya aure na uku akwai wanda an so ya aure na uku akwai wanda ba a so ya aure ba na hudu kuma an so wanda ko ya aure ko kai ya yi ɗaya ne to yaya za a kawo misalai waɗanda za su nuna mana waɗannan bambance-bambancen tunda dai ai ba za ka kawo abu ba babu misali to sai malamai a cikin masu fiqhil islami ya kawo wato misalan da malamai suka kawo dangane ga yadda za a tantance waɗannan mutane guda ko kuma waɗanda aure ɗinnan ya hau kansu ko kuma suka bambanta dangane ga hukuncin aure waɗanda ya zama cewa wajibi su yi aure ko kuma ya zama tilas a kansa ya aure shi ne wanda ya zama na farko dai yana da ikon yin auren na biyu kuma ransa tana sha'awar yin auren na uku kuma yana jin tsoron inda ya auren ba zai iya fadawa lalata to waɗannan abubuwan guda uku su suka sa lalle sai ya yi aure to kuma ya san zai iya kama kansa ta hanyar auren halal da kuma kare kansa ga barin fadawa haramun to tsoron kan mutum ya fada a ram din nan kuma ya zama ba zai iya kauce ma haram din nan ba sai ta hanyar aure to aure ya zama wajibi a kansa saboda ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda wajabci ba zai tabbata ba sai da shi to shi din ya zama wajibi ma'ana ba zai iya tsare kansa ga barin fadawa halaka ba sai yayi aure to yin auren ya zama wajibi saboda zai tsare shi daga barin fadawa cikin halaka wato sai zama aure ta ɓangarensa ya zama wajibi saboda abubuwan da aka lissafa guda hudu na farko yana da ikon yin aure yana da lafiya yana da sana'a sannan na uku na biyu yana da wato sha'awar yin auren sannan na hudu yana tsoron idan bai auren ba zai iya fada cikin lalata sannan ko babu wata hanya da zai iya kare kansa saboda yana da sha'awa sai ta hanyar aure to kare kan nan nasa ba zai yi ba sai ya yi aure to sai zama aure ya zama wajibi a gare shi saboda ta hanyar auren ne zai kare kansa kun ga ya zama mu wajibu illa ko wajibu sannan na biyu wanda shi kuma aka so ya aure shi kuma waye wanda shi baya tsoron cewa zai faɗa zina in bai aure ba kuma baya jin tsoron cewa in yi auren nan zai zalunci matar sannan kuma yana da sha'awar yin auren kuma yana da ikon yi wannan shine mafi rinjayen mutane sun fi faɗowa a cikin wannan bangaren to shi wannan an so ya yi aure saboda na farko dai shi ba zai yi zina ba ba zai yi kowace irin lalata wacce Allah ya haramta ba kuma yana sha'awa aure kuma yana da iko yana da lafiya amma shi baya jin tsoron ba zai zina ba ko ma ya aure ko yau ba zai zina ba to wannan aure an so a gare shi ya aure sannan akwai wanda ya zama haramun a kansa ya aure to wane ne shi ya zama haramun a kansa ya aure na farko wanda ba ma shi da lafiya ta biyan bukata aure na biyu ba shi da tattalin arziki da zai iya rike matar sannan kuma ya san a kan kansa cewa bai da kudura na iya mu'amala aure sannan bai da ikon ciyarwa sannan ko bai da ikon iya sauke haƙoƙin matar idan ya aure ta to kaga wannan ya zama wato nisanta haram wajibi ne to shi ba zai iya nisanta waɗannan haram haram ɗin da aka lissafo guda hudu ba sai ya ba aure to banin aure ya zama wajibi a kansa yin auren ya zama haramun saboda in ya yi auren ba zai iya ɗaukar nauyin matar ba ba zai iya biyan bukatunta na ci da sha da sutura da magani da mu'amalar aure ba sai kuma wanda yake shi kuma na hudu wanda ya zama makaruhi a kansa ya aure shine wanda yake jin tsoron fadawa cikin zalunci da cutar da matar da kuma takaitawa wajen haƙƙinta amma kuma zai iya ci da ita koda da wani kuma yana jin zai iya muna na mata mu'amala ko kuma shi ba mai sha'awa bane ko ya shagala da neman ilimi ko da koyawa ko da kasuwanci ɗan kasuwa ne ko ɗan siyasa ne ko malami ne ko wanda mutum ne da hikimomi da hulɗoɗi da hada-hada sun masa yawa in ya auri matar ba ma shi da lokacinta sannan shi ba ma ya tunanin mace kwata-kwata kuma in ya auri matar za ta sha wahala haƙoƙinta da kyar za su fito da wannan ba a so ya aure ba sai wanda yake shi kuma ya halatta a gare shi ya aure wato idan duk waɗannan uban suka koru sannan kuma ya zama cewa auren ba zai rage mako, ko ba zai ƙara masa komai ba amma kuma zai cutar da matar ba saboda haka aure zai iya zai masa wasila ne zuwa ga rayar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi an so ya aure zaka kun ga kenan dukkan hukuncin da aka yi a duniya akan aure baya fita daga waɗannan mazhabobin malaman guda uku wanda suka wajabta aure so ɗaya akan kowa da waɗanda suke ganin an so mutum sunna ne mai ƙarfi mutum ya aure da kuma wanda suka kasa aure kashi biyar a matsayin wajibi da haramun da mustahabbi da makaruhi da kuma ja'izi don haka wannan shine a takaice hukuncin da malamai suka yi wa aure kowa sai ya duba ya ga a ina ya fito a ina ya faɗo kafin ka fara tunanin aure ka fara duba wannan bayanin da muka yi a ina na kaso ka faɗo me hukuncinka gane ga abin da malamai suka faɗa tunan za mu tsaya sai a darasi na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الثرات وليد قد نما وسما ألقيت بين